Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu saurari Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. To, idan aka ce rayuwa ta kunci ko ta tagayyara ko ta wahala ana nufin rayuwar da mutum ko mutane ba su fi karfin abin da za su ci a bakinsu ba ko za su sha ko kuma wurin da za su matsuguni ko kuma wacce ba za a kare mutuncinsu ba wacce ta shafi tsaro kenan to wannan idan duka suka haɗu to an shiga halin ha'ula'i wala ha'ula'i rayuwa ta kunci rayuwa ta wahala musamman ma abin da ya shafi na kayan masu da kullum eh, ci da sha wannan an shiga kunci kuma za a iya cewa mutane suna cikin wahala wani hali na wake barazana ga rayuwa. Wannan ita ce ma'anar rayuwa cikin kunci da kuma masu rayuwa a hakan. Rayuwa a Najeriya na ɗaukar salo da yanayi daban-daban saboda yadda tsadar kayan masarufi da wahalhalu ke ƙara ƙaruwa. Yaya masu ƙaramin ƙarfi ke rayuwa a wannan ƙasa da ake yi wa kirari da ƙasar baƙaƙe mafi ƙarfin mulki kuma giwar Afirka? Mun zaga cikin garin Abuja, mun kuma taho da tsaraba kan yadda jama'a ke rayuwa a wannan yanayi na ƙasar da ta samu kanta. sunana grace malama grace a yanzu a matsayin ki da kike yar najeriya kina ganin kina shan wahala sosai akwai wahala to ko zaki dan faɗa mana ya kike shan wahala kuma me yasa kike shan wahala wahalan shine idan ka tafi wurin aikinka ko kuma wurin sana'anka abin da kake samu da ba ka samu abin da kake ci da ba za ka iya samu yanzu ba at least ka ce in kana aiki a karkashin wani ne ko ba haka bane mutumin zai consider nawa yake ci nawa kuma zai biya iyaka sannan za ka yi transport ko ba haka bane sannan transport kuma daga nan zuwa nan kuɗi ne motan ma baka samu ba na ka ce za ka shiga mota in ka shiga motan da karamin kuɗin da kake da shi akwai fada ƴaƴan ka ka baro a gida cewa bari ka fita ka je ka nema ka dawo ka zo ka basu babu abin da zaka je ka samu a waje ma balle ka zo ka basu wasu sai su kune daga safe zuwa yamma a yau haka yanzu babu abin da za a ci yanzu haka inda nake yanzu aiki nake ba wai tawo bace nawa ita za ta ci nawa kuma ita za ta ban hmm. to ya 'ya'yana za su ci ina maganan makaranta Mm. kaga babu that's mean ba mu jin daɗi a Najeriya to yanzu kina ganin kuɗin da kike samu ya kike amfani da shi har 'ya'yanki su ci kuma har su je makaranta to a karamin da muke samu mukan yi maneji a haka mu san musu kaɗan mu hana cikin mu wani abu sai mu ɗauka mu basu kaga uwa za ta iya zama kamar ni zan iya zama in wuni ban ci abinci ba amma yaro ba zai iya ba dole ne in stabin kaina in ba ma yaro to dole ki zauna da yunwa in zauna da yunwa yaro ya dan samu ya dan lasa baki kada don kar ya je ya roka wani gefe mm. sannan kuma in an koma ta wurin makaranta karamin abin da kake da shi dole ne za Ka ba yaron ya tafi makaranta baka isa ka bar shi a gida cewa zauna sauran 'ya'yan mutane na zuwa makaranta naka na zama a gida kaga ba shi da daɗi gaskiya muna akwai wahala a Najeriya. Yauwa to me zaki ce ga halin 'yan Najeriya duk da wahala da ake fama da shi ga rashin mai ga 'yan makaranta 'yan university yanzu sun dawo gida duk dai wahala an ƙara kuɗin kayan masarufi ma duk an ƙara wato kayayyakin amfanin yau da kullum eh. an ƙara kuma amma duk da haka zaki ga mu 'yan Najeriya lafiya ba ma zuwa muna zanga-zanga duk da haka za fito muna wasa muna murmushi me za ki ce game da haka gaskiya 'yan najeriya suna kokari a haka abin da kawai yake ba su karfin zuciya da dubawa kuma abubuwa sun tsada ba su damu da shi ba duka mun kallafa rai ga ubangiji shine mai mana duka komai domin idan kallafa rai ga mutum ne a duniya wallahi da zanga-zangan nan da kullun za mu yi shi amma kowa ya kallafa rai yana yana fatan cewa idan na fita Allah zai taimaka mu shi yasa ya zama cewa akwai wahalan amma za mu fita muna jin daɗi a matsayin ki na yan Najeriya kina ganin kina cikin wahala ina cikin wahala ana cikin wahala gaskiya ya kike wahala yaya samun ki kuma ya kuke rayuwa da ke da iyalin rayuwar da iyali na kam gaskiya muna shan wahala ba kaɗan ba domin in na ɗauka masara kamar na dubu biyar da kyar na kan sai da shi sometimes ma sai in komar da shi koma gida ya biya gagara na kai yara na ma a gida wato ba sa ma makaranta kenan eh na kai su kauye saboda in samu in dan samu dan kadan sai in tura na kai su makaranta a kauye don yana eh, dan yi min sauki kenan hmm. eh to yanzu tunda ba yara kin dan samu saukin abun eh, da dan sauki dai kam ce sai mai gidanki kenan eh hmm. eh kana ganin kana cikin wahala a Najeriya yanzu? Eh to ina cikin wahala amma ba irin haka ba sosai kenan. Amma kin san yanzu gaskiya a takaice wahala da yayi yawa. sannan kin ga abin da ke faruwa kama a ƙasa irin haka kin ga abin dai sai a hankali amma rayuwar dai sai an duba gaskiya mm. to yanzu gashi na ga kana sai da gyada soyayya da kuma guruguru kana samun riba sosai har ribar ta ishe ka a'a gaskiya ana dai dahe dahe amma saboda ke ga komai yayi tsada yanzu mm. ana shan wahala amma kamar haka kin ga za mu zo mu so mudun gyada kamar iya dubu ɗaya da ɗari biyu kin ga kun ba a samu ribar da za ta yi abun nan ba kamar sai ka ma ɗiba cikin asusu ka abun nan eh, kamar nawa kashe samu riba to a rana ɗaya iya kana samun irin naira dubu ɗaya ko kuma irin haka ɗari biyar ko ɗari shida zuwa ɗari bakwai ɗin to kinga harakar dai yanzu dai sai a hankali gaskiya to zaka zaka ce min ba ta ba isa ka kenan ko a to ba ta isa kan gaskiya ba a samu kai kadai kake raya ko kana da iyali a to muna ina da iyali amma guda ɗaya ne gaskiya hmm. sannan ke ga auren ba ya daɗe ba amma dai duka ɗaya ne za a ce ina da yaro guda ne. Hmm. Eh. To ya kuke rayuwa za ka iya cewa kuna cin abinci sau uku a rana? Eh to dai in dai an samu bidiyo ya wadatar. Hmm. amma kin ga yanayin rayuwar dai ana samun da ci kamar zuwa biyu haka mm. irin an yi kari kamar irin zuwa karfe goma ko sha ɗaya zuwa sha biyu kuma can zuwa lokacin magariba ko la'asar e za a samu a dama nan to shikenan in an gama cin shikenan sai kuma na gobe eh sai na gobe mm. kin ga wahala ya yawa kenan sai dai do'a'i kawai muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana wa abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed yadda suke rayuwa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust da kuma tatura.com slash trust Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Madalla Idan masu sauraro na biye da mu, kun ji yadda waɗansu ‘yan Najeriya da ke zaune a Abuja suka bayyana mana yadda suke rayuwa. Mun tattauna da wani masarin tattalin arziki kan irin tasirin da rayuwa cikin kunci za ta yi ga ƙasar a nan gaba. Sunana Dr. Ibrahim Muhammad Adam, ni ne nake jagorantar cibiyar bincike tali da kuma tsini da tanadi wanda ke babbar jami'ar tarayya ta Federal University Dutse kenan. To, kamar yadda ka sani a gurguje mu ta Najeriya in tafi kowace ƙasa a Afirka ƙarfin tattalin arziki. Kuma muka fi kowa yawa. Najeriya tana da mutane a kiyasce a wannan yanzu nan nake gaya maka miliyan ɗari biyu da sha ɗaya da dubu ɗari hudu da ɗaya. Duk da haka, mu kuma mun fi kowace ƙasar a cikin wajen ƙasar na kama mutanen da suke cikin kunci na talauci kamar yadda ka sani ko kuma mutane suke gani mutane da yawa ba sa iya fin karfin abin da za su sha yana musu wahala da yawa kamar ƙididdiga bankin duniya ya tabbatar kuma har ita cibiyar bincike ta Najeriya ita ma ta tabbatar da haka cewa kashi arba'in da biyu daga cikin ɗari 'yan Najeriya suna cikin mawuyacin hali da kuma kudinci na talauci. Abubuwa da yawa sun nuna abin da mutum zai ce zai ci da safe da rana da yamma yawanci yawanci 'yan Najeriya ba sa iya samun abin da za su kai bakin salati har su uku na a rana. Idan aka ci gaba da wannan yanayi ina tabbatar muka da cewa zai kai matsayin da kamar yadda muke gani yanzu wasu a ciki waɗanda ba su da tawakkali sun soma duba kayan wasu suna karɓa suna fata, sada wahala you know ana kwace kayan mutane saboda mutane suna neman rayuwa yanzu idan wannan kunci ya ci gaba to wallahi ina tabbatar maka da cewa zai kawo rudani a cikin ƙasa mutane za su fito su sha zai kawo hayaniya da rudani da kuma zai dawo mutane su rinka tarzoma da kuma zanga-zanga wanda kuma wannan a sun irin abin da zai kai mu ba saboda haka wannan gaskiya yanayi ne wanda 'yan Najeriya sun shiga na kunci duk kuma ya kamata tsaya ce karatun ta rufu wannan da akwai yadda za a iya samar da shi a samar da shi sannan kuma malaman makaranta yara sun koma gida yaran da ba sa aiki ba sa komai ga karfin kwanji da suke da shi da kuma lafiya idan ya zama cewa waɗannan yaran ba sa karatu ba sa gida su ma su ma kansu su ma matsala ne saboda haka ya kamata gwamnati ta duba wannan labarurruka da mu shafi eh, tsadar rayuwa da san abin da za ta yi musamman wannan a sauri a ga cewa an wadatar da shi sannan kuma maganar karatu yara su kowa makaranta domin rashin karatu nan shi ma zai ƙara ta'azzara matsala. na rashin tsaro domin yaran nan ba san irin abubuwan da za su koma suna yi ba. To dakta kana ganin me yasa 'yan Najeriya suna cikin wannan halin kuma amma sai ka ga kamar kowa yana nuna cewa yana cikin walwala da ana fara ana dariya. To abin da ke faruwa kana ji wato a tsikarin gaskiya a nan dole zan gode ma 'yan Najeriya domin 'yan Najeriya daidai gwargwado mutane ne masu bin doka da oda. Ba wanda yake so ya ga ya yi fito na fito da gwamnati. ka gane ba a wannan tafiyar da ake yi tun ana bin dokar idan matsananci ya tsananta idan aka shiga eh, wani yanayi to kuma za a zo ma a daina bin dokar saboda wahalar rayuwa kunci ya yi kunci to saboda haka eh, tun ana gane juna ya kamata a ce gwamnati ta sauke nauyin kanta ta duba matsalolin mutane domin ta ga ta walwala kar ka manta fa a yawanci za ka samu cewa mutanen da ake afuwan zan magana a kanku 'yan jarida wasu ɓangararrukan za ka samu cewa 'yan jarida eh, ko kuma a'a wasu kafafen labaran za ka ga cewa ba su cika eh, eh, fito da abin karar fili ba so waɗanda ma za a ɗauka ma suke matsanancin hali da wasu ba a nuna su a cikin wasu kallon Hmm. to sai wasu suke kokari ga ka gani kamar irin eh, irin kuma san kuna kokari kuna fadar abin da ya kamata amma wasu ba su ma ba za mu nuna ba amma ana wahala ana wahala fuskokin da ah, ah. suke dariya su yake nunawa amma waɗanda suke kuka suna nan da yawa a baya na'am to a ƙarshe an ce 'yan hmm. Najeriya ba su iya bin su idan abu ya shiga tsakanin su da wani ko haka harkar tattalin arziki idan abinsa na hannun wani bai iya cewa wani ba ni kayana ko kuma me yake jawo haka? To, farko dai ka san muna da wani tarbiyya da muka taso da yi ta addini. Akwai addinin addini namu da muke da su na Islama da kuma na Kirista. Za ka samu addinoni wanda suna koya mutanen su biyayya kuma kar su yi fito na fito da abin da wasu lokaci na gwamnati wannan tarbiyyar ta saka ake lallafawa za a ga ɗan Najeriya sai ya ɗan yi haƙuri ya bi abu daki daki ba kamar wasu kasashe misali kasashen larabawa da kake ganin su ai ai ai ga abubuwan da ya faru yan shekarun da ya wuce baya suka fito suna tarnaki suka fito za su fito da gwamnati aka yi tsayar rigima to ɗan Najeriya na da irin wannan na bin da kuma da kuma bin abin addinin sa ya faɗa ba a fito na fito da shugabanni ba suna da gwamnati amma fa yanzu abin da ke faruwa shine mutane fa sun suna motsawa fa musamman matasa yanzu kaga sun soma eh, abin nan abubuwa wanda yake ya kamata a ce a sauri a aiwatu kan hanci ya zama cewa gwamnati ta duk wata matsaloli wanda take sa mutane a cikin kunci wanda za ta iya sa mutane har su canja tunaninsu da kuma yanayinsu na yin biyayya ya zama cewa an tushe wannan kafaɗi kara zo kuma ya zama an samu matsala. Dr. Ibrahim Muhammad Adam kenan, shugaban cibiyar binciken tattalin arziki, tsimi da tanadi na jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawan Najeriya. To sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta, za ku iya sauraron shirin a shafinmu na intanet a Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Ana iya kuma samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Tunin Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.